الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shayi na 246 muna cikin babin nazari inda malam ya magana cewa walazima wato muna karatun zimana to sai ce wal mashayu li masjid makkata wanda ya nizamta maka ne ta zuwa ga masallacin makka to ya zace shi wanda ya rantsuwa da shi ya faɗi ga alwashin da yayi aka ce inda ya alwashin zai sai masallacin kawai yace walau da salatin ko da ku alwashin na yayi zai sai masallacin makka domin shi sallah muna tare da kuwa وخرج من بها واتى بالعمرة sun mutu sa ana rango duniya wayan zuwan a cikin garin makka sai alwashin zuwa makka ai alwashin zai tai makka masallacin makka shi ibada to tun yawa ga magana tun shi ta ya sai tan'imu ko ya sai jirana ko ya sai ɗayan miƙa ga ya yi harma da umra sai ya dawo a haraja man biha ko a tabi a hau kuna tare da kuwa nina na ya kami wala zima khuruju man biha hmm. ina misalin inda ya lizince shi kama kata kamar wanda ya alwashin tahiya makka awul baiti ko da alwashin zuwa daki mai alhorma aw juz'ihi ko ku wanda alwashin zuwa ga juz'in daki mai alhorma menene juz'i ne duk abin da ya sadu da shi kamar rukun yamani hajru aswadu multazimu shajarwani duk in lillahi alayya almashi ila hajar aswad ko lillahi alayhi almashi ila hijr isma'il ko lillahi alayhi almashi ila shazar walihi ko lillahi alayhi ila min ila almizaj aw multazim to duk wanda alwashin haka to ya lazanta nan dakin Allah don kama ya nazar zuwa Allah na ba ciki amma banda wani waɗanda wato kaman rijiyar zanzan kamar mukamu ibrahima kamar mimbarin manzon Allah kamar safa kamar marwa don mutum alwashin zuwa nasu wasu ya ce ko'ina ba iya iya alwashin zai zuwa suke bai zuwa ko'ina illam yano nuskan sai da ya ce lillahi alayhi mashi ila safa au marasin min umaratin iya ya nufkan ibada ta umra ko hajji to wani ya lalace shi ko iya iya abuci mukama ya niyyar ibada ya lalace. ko iya abuci zamzam da niyyar shan ruwa iya ƙara dawafi na ibada ya lalace shi amma shi wancan mutulakan iya abuci daki ko ko juz'i don waɗanga ba juz'i na ga daki ba waɗancan da ka na abuta su a juz'i ga daki multazimu juz'i na ga daki shazarwani isma'il hajjar hajar aswad rukunu yamani duk wadanga jutsi na ga daki muna tare da kowa to in mutu ya alwashin da an ce ya da zance ya tafi daga ina na haitu nawa daga inda ya niya. kana nan ka yi niya to dalma kayan ka ita ta ya. illa in ko ya zama wato bai niyyar tiya ba gaba gidan da ya ayyana din to halafa wato kenan min haifa halafa inda ya rantsuwa kun gane jumlar kun gane jumlar wata ke min haisu sunawa daga inda ya niyya da na aka karɓar ka'a ta wa illa in ko ba wani bage da a yanan ne ba ba bagiran da ya niyya na ba bagiran to halafa min haifa halafa haisu ashe haifar ne aw mislihi yanzu ya ce jega sai mutum bai na tsakiyar garin jega in yana gehe kaman tsallakin abin nan da sauransu ba ta jegata to a mislihi ya halitta bihi ko ba haka ba amma in ya waɗi da wannan rantsuwar da ya yi in ya zai irin wannan rantsuwa ana faɗo ai mutu ya ta wata ayyana mahallul itida to bagiran da an ka saba da ta ya ayyana kamar yanzu mutum ce lillahi alayya mashin ko lillahi alayya zahabu ila makkata linuske to sai mai linuskin nan nashi zai tashi umra ina aka tashi da jirgi a eh a yanzu ana umra <laughs> ko kuma wani lokaci amma dai bai ba da mamaki ba so madalla mahalin isida bagiran da an ka saba da tashi <laughs> wara kiba fi mahalin in ya ambaci mashayi to ya ka ce ga mahali ya samu shahu zango inda baki ka jidda kaya akwai ruwan da aka tsallaka ba a ƙetar jirgi su ya samu shahu kai ko da babu ruwa an su ya samu shahu wani hajjatin kuma ya hau sama da bukata ina misali inda ya hawa babu komi ta ɗariƙin ƙurba a itidat Kama hanya ga wadda aka ji amma akwai ya kusa ni aka ce min ba wuce kace mata <laughs> eh, eh. wa baharan uzurra lahu da kuma kogi wanda an kama tsu dole sai an tsallake ta jirgi ti da alal arjahi ban ce ma inda ban ce ma inda an riga an samu alal arjahi da kulli rajihi to shi na zai hawa li tamamil ifadi to sa'iha duk ya kasa akai wa raja'a wa ahada in rakiba kasiran gwargwadon kaka bi hasil musafati ya dawo inda ya hau ya tai kasa kuma ya bada hadaya amma in ya hau da yawa gwargwadon fagen da ya tafi sama eh? hada jirgi nan? wani ya hawa wani eh. hada jirgin an kace lillahi alayhi masal ka gane ko to in sai sai ka bi ma hausa ya sai ka shiga jirgi sai an kaka jirgi sai ka koma hawdiri jirgi ka dawo sai ka sai ka kama kasa ka bi ta kamaru ka bi ta amina har su dai sudan ka san yan umma na can sun lallabe sudan Allah bai kaddara an ka tsallaka ba Sun sudan ka yi rantsuwa أنتم أول مناسكة ko kuma ya hau wurin ibadu zuwa wurin ibada daga makka dawowa ta zuwa mina daga mina ga sunan dai wal ifalata na haul misri haka nan kuma wanda ya hau lokacin da dawon dawafil ifaba daga jamra kamar misalin ba masari to shi ma ya maimaita ya tayyar na amma ƙabilan baɗi don shi kusa yake yana iya tako da ƙafa wayan shi ma rake ba ko sai ta ƙasa abin da ya hau fi misalin ma'ayyana amma a cikin misalin mu'ayyani wa'illa falahul mukhalafatu in ku ya zama ba kamar misalin irin ba masari ba ne misalin wani wanda an nesa to ya samu ya saba in ya dawo ko hawaye ya babu komai in zanna amma in ya yi zaton yana samun iko aula an awalan hukum? in zanna al-kudurata awalan ko ba gane ba in ya zai yana da ikutun daga farko ina ya alwashin zai ce kasa wa illa in kuwa zan bai da ikon ta kasa masha duruhu ya ce gurgurun abin da a wara ke ba sai ya hau abin da ya sawwaka wa ahada amma ya ba da hadiya fakat ban da dawowa mun gane karatu bai dawowa ya ba da hadiya dai ka an kalla kamar inda hawa ne zan ka danna an ka ce in bai da iko ma ya rafke ka da lau ya ce lau kadira ko shi na da iko kal ibadatu fakat kamar zan ga ibada ɗaya hau ba zagayen ɗaki sama ba daga jihar jamra zakuwa makka waka amin uyina eh? na da kwana hmm, waka amin uyina ko Allah Allah ya sa kama da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a karmakallawa akwai tambaya guda da aka rubuto mai tambaya yana cewa idan mutum ya yi shawa wani wannan shawa sai mani ya hito masa ya ce ana akar makallawa ya zai yi sai shi wanka a kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma an jima insha Allah a gidan malam sannan gobe